وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 23 Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 11 ga watan uku 2026 ga watan sha biyu ga watan uku na to muna tunata su akan batun zuwa gidan yari da kullum a shekara Wanda masallaci muna tura jama'a da suke wakiltar mu to ana kai musu wasu abubuwa na tufafi da su kayan abinci da littattafai da sauransu to muna kwadaitarwa akan a taimaka a kai musu su ma uwanmu ne tsotsai ya fada kan su su ji cewa suna da yan uwa da suna tunawa da su a nan waje kuma batun marayu muna nan muna kai mun yi dufa ana daya mun yi dufa ana biyu a wajen tallafa marayu da iyayensu a nan masallacin mun yi sau biyu kuma insha'Allah muna so mu yi na uku ma kafin sallah sannan ba ya tsaya a sallan kenan ba duk shekara ana kewaye ana tafiya kuma Allah ya saka da alkhairi bayan Allah suna gurgurun karfinsu duk tsawon shekara za ka ga masu taro kobo suna sawa to wannan shi ne ke taimakawa duk lokacin da wani abu ya taso na jinya ko makaranta ko wani abu ne na maraya ya tashi wanda ya zo hannunmu in bai mana yawa ko ya fi karfinmu ba to da shi ne muke tallafa musu insha Allah account number mu kuma shine 0004937311 al-amin islamic foundation wannan kuma yana tambaya akan hukuncin zakka da za a dauka akai wani gari ba nan ba eto eh zakka dai ana cire ta ne a nan garin da mutum ya samu dukiyar wannan shine asali annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki mu'az zuwa yaman da ya je ya ce kan koya musu cewa ko ka nuna musu Allah ya farlanta musu zakatu khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim za karba daga mawadatan su a mai da shi zuwa su wannan ya nuna a cikin garin ne za a bayar kamar yadda a can mutum ya samu malamai suka ce babu laihi idan akwai wurin da ya nan din bukata to wani bangare na zakan za a iya kaiwa inda ya bukata din saboda waɗanda suke da damuwa na can su ma ɗan tallafa musu musamman idan babu masu cire zaka a wajen ko a garin to za a kai musu domin a tallafa musu wannan bai zama laifi ba wannan kuma a baya da muka yi magana idan mutum ya yi aure ya shiga ɗakin amaryarsa ranar farko ya tambaye ta ta yi isha ko ba ta yi isha ba sai wata ta tuna ta ce ita ran da aka kai ta ba ta yi isha ba to gaga amfanin karatun kenan to yanzu gashi shekaru ne ya za ta yi za ki yi sallar za ki rama wannan ishen da baki baɗa in wata ma ta ne ba sai ta yi tambaya ba duk sallar da mutum ya bari maganinsa shi ne ramawa a kimin salata da zikiri wannan kuma yana neman addu'a wajen ‘yan uwa an sace masa kekensa da ya zo tafsiri Allah ya mayar maka da mai kafa uku zuwa mai kafa hudu muna cikin suratun nisa za mu tashi kan faɗin Allah subhana fa kaifa idza ji'nakum insha Allah fa kaifa idza asabatum musibatu mimma qaddamat aydihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا wa'annan mushrikai wa'anda suke tare da wato yahudawa har suna nuna cewa su mushrikan sun fi sun fi musulmai shiriya da kuma suna neman su dauki hukunci daga wani Allah a duk lokacin da aka kira su zuwa ga Allah Allah madaukake ya ce to fa kaifa idza asabatu musiba wa'annan da suka bar tafarkin Allah ya lamarin zai kasance idan wata musiba ta same su wannan musiba kuma bima qaddamat aidihim saboda abin da hannayensu suka gabatar na sabon Allah shine neman hukunci daga wani Allah ko na abu mai kama da haka idan suka yi haka musibar ta sami su tun uka sannan za su zo maka kai manzo sallallahu alaihi wasallam mu'tazirina suna ba da hanzarin su saboda abin da ya faru suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai ba mu yi nufin komai ba cikin wannan neman hukunci da muka yi daga wani Allah nan sai kyautatawa ne da kuma neman daidai muna so ne a dace tsakanin wannan da wannan shi yasa muka yi to amma akwai wani hukuncin da ya fi na Allah daidai ne wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun ko ai babu wanda yake iya kyautata hukunci kamar Allah Allah shi ya halitta ya san abin da halitta take so abin da ya dace da ita shi yasa Allah madaukake ce ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir da ya halice mu ya san me daidai da mu mun sha bada misali a irin na'urori da turawa ke yi duk wani abin da ake yi wanda mutane suna amfani da ita ana hada ta da manual dinta ko ko agogo ko waya ko rediyo ko mota ko mashin akwai manual shi da yayi abun shi yayi manual din zai ga maka wannan abun ga yadda zaka yi da shi nan wurin ga yadda zaka kunce wannan wurin ga yadda zaka yi in ka zuba bakin mai ga yadda gejin zai yi in ya yi kaza za a canza ga sunan da duk wani abun da ko da baka taba ganin wannan injin din ba in ka zauna ka karanta wannan tsarin za ka yi kai operating din wannan injin din to allah madaukaki da ya halice mu shi ya halice mu daga babu ya san damuwar mu ya san bukatar mu ya san abin da zai zama alkhairi gare mu shi yasa ya saukar da alkur'ani ya zama shirya gare mu to saboda haka idan mutum yana son shirya to ya zo qur'ani yana son zaman lafiya ya zo qur'ani ya zo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya za mu ce a muna so mu zauna lafiya ne muna so mu haɗa kai ne amma mu bar qur'ani da hadisi din mu zo mu haɗa kai wannan haɗin kan kura da akuya ne amma haɗin kai na gaske kai in kana da wani ra'ayi ka aje a gefe ni ma ina da wani ra'ayin aje a gefe mu zo ga alkur'ani mu zo ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam din su wadace mu yadda suka wadace annabi da sahabbansa kuma mu fahimce su a fahimtar magabata shikenan an zauna lafiya ina fatan wannan shine zai zama mafita amma a ce mutum zai je ce zai kawo wani abin da ba shi ne addini ba don ya saba ko don ya tadda iyaye ko ya yi shekaru a kai ko ya zama hanyarsa ta samun kuɗi ko hanyarsa ta samun ɗaukaka ko hanyarsa ta samun kariya sai ce wannan abin ba zan bari ba sannan kuma dole mu zauna da kai a teburi guda mu yi abu ɗaya sai da in wani abu ne daban in wani abu ne wannan ya haɗa mu wannan za mu yi musulmi ba yahudi ba na tsare ha wanda ma baya da addini idan bukata ta hada mu zauna akan abin da duk fahimtar mu ta zo daya muna iya mu tattauna akai amma abin da ya shafi addini sai mu ce lakum dinukum waliyadi saboda ka babu sassauci babu sauka ba ja da baya akan yin musulunci akan tauhidi akan ta Allah ba za a yi masa shirka ba duk wani abu shirka abun nisan ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ne jakada da Allah ya aiko mana da sakon da in ka bi shi ka shiryu wa in tuti'uhu tahtadu man yuti'ir rasula kada wannan shine garanti ba za mu dawo daga bin annabi zuwa ga wani ba ba za mu bar tauhidi na ta Allah bayan Allah ya nuna mana cinsa ne hanyar tsira mu zo mu kama wasu surkulle ba zai yiwu ba kaga wannan aka kira su sashi in aradna illa ihsanan wa tawfiq ai ba abinda muke nufi illa kyautatawa da a zo daidai a zo kusa kusa da juna a fahimci juna eh za mu fahimci juna amma a bisa qa'idar fahimil salafil umma ala hada din Allah ce ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wayannan mutane Allah ya ce sune wayanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu wannan Allah ya faɗa ne ai Allah ya san abin da ke cikin zukatan kowa amma Allah ya ayyana su yace wa'annan su ne wa'anda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ma'ana na munafurci din su suna nuna su mutanen kirki ne shi yasa suke barin dokar Allah a je a nemi wani a ce shine za a yi gyara za a hada kai za a yi sulhu to Allah ya ce ya san abin da ke cikin zukatansu na annifaq da wal qasd sayy munafurci da mummunan nifin da suke da shi Allah ya sani fa'arid anhum ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ka kawar da kanka gabaransu kai abin da za ka yi kawai wa'idhum kai musu wa'azi ka buge musu hukuncin Allah kaga ka kawar da kai akan abin su ba wai ka kyale su ba a kai musu wa'azi wa'azi zai sa wanda Allah yake so ya dauka zai dauka Allah ya ce wa qul lahum fi anfusihim ka gaya musu cikin ransu qawlan baligha magana wanda take gamsasshiya in za kai wa'azi kai wa'azi bisa dalili ka faɗi dalilin da ya sa wannan abin ya zama kaza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتب مسوانا شين تفركينا إنا كلا نزواك الله بسا بصيرة بسا هجة كينا بسا دليل قال الله قال الرسول قال الصحابة شكينا كتاب in za ka kawo magana wani malami sai saboda bayanin da ya yi ne za mu samu haske a irin yadda Allah ya haska masa tunaninsa da kwakwalwarsa ya samu ilimi ya bayani za mu ce malam kaza ya fassara wannan kaza malam kaza istinbat ne ko istikhrajat ne wannan za a yi bayani amma babu wanda zai istiqlal bil hukm yayi istiqlalin kawo maka doka kai babu shi a nusus na shari'a wannan sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shi kuma babu wani na'am وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما anan kuma Allah madaukaki yana bada labari ne wato dauke da umarni wama arsalna min rasulin da dai bamu taba aiko da wani manzo ba cikin manzanni da ake aikowa illa li yuta'a bi idnillah sai don abisu da izinin Allah kamar labari ne ba to anan Allah yana so ya ce mana ya ku al'umma na aiko ku manzo ne ba don ku bi shi wannan shine malamai ke cewa wato Allah yana bada labari min dimnihi al'amr a cikin dimnin wannan um-, labarin akwai umarni Allah bai taba aiko da wani manzo ba sai don bi shi to ko za a ce manzo ya zo ne ya ga garin ya koma ya zo ne mutane su jefe shi ko ya kwaikwayi halayensu a'a ai duk wani abin da ake yin sa akwai manufa ka gina daki me yasa ka zauna kana kallo a waje koko akwai abin da yasa ka yi shi to Allah bai taba aiko da wani manso ba face sai don abin shi idan har ba abin manzon da Allah ya aiko ba to an taba Allah sannan idan ba a bi manzon ba aka yi wani abu ba za a tsammani sakayya ba a wajen Allah gashi na aiko muku da manzo kun kyale shi kun je kun yi abin da ranku yake so kuma ku nemi sakamako a waje na zai yi gwamnati ta dauke ka aiki kai gadi a ofisi ko kai gadi a ma'aikata sai kaga titin duk akwai datti sai ka bar aikin gadi ka je ka dan tsuntsiya duk ka dinga sharan titi in an zo wajen gadi ba a ganinka amma ana wucewa ana ganinka gana ta tare da kuranka ƙarshen wata sai kaje kana jiran alat za ka gani ba ka yi aiki ba wanda ma ya fi wanda aka sa din ai amma ina lada don ba ka bi umarni ba oho ka gane wannan ai maka gwari-gwari aikin da gwamnati ta sa ka baka yi ba gwamnati ba za ta biya ka ba to aikin da Allah ya sa ka baka yi ba kuma shine sai Allah ya biya ka ya ce ga annabi na na aiko shi ka bi shi yi alwala yadda ya yi sallah yadda ya yi sallah duk ibada kai yadda ya yi sai dai in ajizi na ɗan adam ne kasawa wannan yana faruwa amma ƙari karka ƙara shi yasa da ya zo wajen umarni da hani ya ce ma kun bihi fa'atu minhu mastafa'atu abinda na umarce ku ku zo ku aikata gwargwadon iyawanku sai ce wa ma na haitu kuma ho bai ce masa tatun annabi ya ce fantahu abin da ce ku nisanta ku nisanta amma wanda ku yi din ku yi gwargwadon karfi saboda yi din akwai takalif duk da cewa barin ma takalif ne amma yi din ne akwai wahala halayen mutane da yanayin su yakan bambanta shi yasa aka ce gwargwadon gwargwadon karfinka amma bari ba. akwai wanda zai sha wahalan bari ne wallahi da kyar na bari to dama kana yi ne barin ya baka wahala ko kuwa amma yanzu ba ka shan giya sai kawai ka ce amma barin giya akwai wahala magana zai shiga amma wanda ya shaƙu da giya da yana sha in an ce ka bari ya bari ciwon kai ya same shi ya yi hajijiya ya yi kwadayinsa da kyar in yarab sai ka ce barin akwai wahala to dama kana yi to allah maɗaukakin sarki ya ce mu nisanci abin da annabinsa ya hana to barin ba zai zama wahala ba amma wanda ka yi ɗin fa sai ka ɗauka gwargwadon ƙarfinka na sallah ne na azumi ne na zakka ne duk wannan farillun fa dole ka yi su daidai don su ba ba wahala amma farillun ma zakka aka ce sai kana da kuɗi kuma ya kai nisabi bayan nisabin ya kai shekara a shekaran kuma sau ɗaya a sau ɗayan makashi arba'in cikin ɗaya kaga an yi ma sauki amma sallah za ka iya Ka yi a tsaye in baka iya ba yi a zaune in baka iya ba yi a kwance sauki ne azumi in ba lafiya ka aje in ka ke karama aikin haji sai in kana da wadata da an ce dole kowa ya aikin haji ko da kafa aka ce ka tafi ya za ka yi ba za ku iya ba wani ya rataya a cadi ya tsaya wani a kamerun wani a sudan ba haka iyaye da kakanni suka je suka zauna ba yanzu za ka ji mutanen borno ko mutanen kano ko sokoto za ka ji su a kasashen nan na gabas duk suna tafiya haji da kafa ne suka kasa su suka makale wasu allah bai kira su ba su suka hayayyafa a wajen sai yanzu suka zama yan gari wanda allah ba su dama kuma suka je a dawo suka tsaya wasu kuma can din suka tsaya almuhim dai allah ya ɗaura maka ne abin da za ka iya yi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu taba aiko da wani manzo ba face don abi shi kuma garanti Allah ya mu yace wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzan Allah kun shiri sai kuma Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzan Allah to ya bi Allah wa ati'u Allah wa ati'ur rasula ku bi Allah ku bi manzan Allah ati'u Allah wa ati'ur rasula gashi ne dai nusus na alqur'ani umarni ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san manzan Allah ka girmama shi ka san darajarsa ka san darajarsa a karance ba na kana ji ana faɗa ba ba wani yana kaɗe-kaɗe yana kama sunan shi ya muhammadu ka kula da ni ba wannan ba a ka karanta tarihinsa ka dubi yadda Allah yake masa yabo da kirari da girman mashi a cikin alkur'ani Allah bai taba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi ba saboda ya girmama shi ko ka taba jin sunansa a cikin alkur'ani Allah ne yake kiransa sai dai Allah yana bada labarinsa in yace wa ma muhammadun illa rasulun kaga labari yake bayarwa ma kana muhammadun aba ahdin muhammadur rasulullah min rasul min bali ya ce ismuhu ga sunan dai amma in Allah yana magana sai ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi amma duk sauran annabawa Allah yana kiransu da sunayensu Ya قال ربك وإذ قل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا إبراهيم أعرض عن هذا ها يا يا يا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم يا موسى إني أنا ربك فإني اصطفيتك على الناس برسال برسالاتي وبكلامي أو بعد ذلك يا محمد لا يا أيها النبي يا أيها الرسول wannan أوكا ne kuma Allah ya haɗa sunan shi da sunansa a cikin kiran sallah a cikin tahiyya a cikin iqama ha yace alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak duk wannan ana magana da shi ne sallallahu alaihi wasallam annabi suna cewa wannan ayar Allah yana rantsuwa ne da rayuwar annabi la'amruka innahum lafi sakrati ni'amaha ba wani wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa sannan ka zo hadisi ka ga rayuwarsa tun daga haihuwansa har zuwa lokacin da aka bashi manzanci irin gwagwarmayin da ya yi na isar da sakon Allah irin yadda Allah ya bashi kariya irin yadda aka tafi da shi sama sama da samar bakwai aka ji aka bashi sama aljanna haramun ne ga wani annabi sai shi ya shiga haramun ne ga wata al'umma sai al'ummarsa ta shiga shi yake faɗa hadis ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astafti in nemi a buɗe za a ce fa yuqalu man malaika zai ce waye zan ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce bika umirtu alla ahta li ahadin qablak dama kai aka umarce ni in bude maka ba zan buɗe wa kowa ba sai kai za a bude masa ya shiga mu kuma albarkacin mun zama al'ummarsa duk annabawa da al'ummunsu suna tsaye sai al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shiga sannan sauran al'ummun sun shiga to irin wannan annabin ta ina muka san darajansa ta Qur'ani da Sunna ba ta mafarki bane ba ta ina gani bane kuma da Allah ina muku ba da shawara a daina wasa da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a TikTok ko a social media masu cewa don darajar annabi in ka yadda da annabi ka yi kaza in kai musu yin annabi ne karka wuce sai ka yi kaza wannan wasa da darajar annabi war darajar annabi sai a tiktok sai a social media in ka yadda da annabi karka wuce sai ka rubuta sallallahu alaihi wasallam an bar rubuta ba me za ka hukunta ni? wannan wasa da darajar annabi ne yanzu babanka ake tadawuli da sunansa haka za ka ji daɗi me yasa muke rashin ladabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wai kuma don ƙarya da sunan son annabi din annabi girmama shi ake ba a so a daga murya a inda ake karanta hadisinsa ba a so a daga murya a hatta a wajen kabarinsa balle kuma yana raye Allah ya ce fa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ku bigir mamawa ya ku da suka yi mani kada ku daga muryan ku fiye da muryar annabi wannan kuna magana da shi in shi yana zaune baya magana ma kuna hira tsakanin ku kar muryan ku ta yi sama wala tajharu lahu bil qawl yadda kuke yi maganan ku haka da kowa kar ku yi a wajen annabi me yasa aka hana ku gudun kada aikin ku ya rushe ba ku sani ba wannan sahabi abdullahi bin qais ba da ya ji wannan aya shi mutum ne wanda yake da murya in yana magana kawai sai zauna a gidansa yana ta kuka annabi ya duba bai gan shi ba ya ce ina ne? aka ce ai ya zauna a gida yana kuka ya ce shi muryarsa a sama kuma ga aya ta sauka saboda haka shi la'anne ne aikinsa ya ɓaci saboda haka shi ba zai iya fita ba annabi ya ce a'a shi ba a rusa aikinsa ba baya cikin 'yan wuta aje a gaya masa shi ɗan aljanna ne aka ji aka gaya masa sannan ya tashi ya fito kaga ba a yi magana amma shi ya ga muryarsa tana sama kawai haka sai ya zargi kansa wasu suna zuwa suna kiransa ba yana cewa ah, wannan akra ibn habis ne ko wanda yake cewa ya muhammad ukhruj ilaina ya muhammad ka fito mana sai Allah ya saukar da innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun wanda suke kiran ka bayan gida yawanci ba su da hankali walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim da sun yi hakuri ka fito musu hatta wajen kabarin annabi alaihi salatu wassalam wata ran umar ya ga mutane suna magana suna daga muryarsu ya ce a kira musu aka kawo su ya ce ku daga ina ne suka ce mutanen yaman ne ya ce kun yi sa'a da mutanen madina da na yi muku duka kuna daga muryanku a wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ga girmansa amma shi bawan Allah ne fa ba Allah ba mu ga girmansa mu ga sa. mu ajiye shi a inda Allah ya ajiye shi mu roki Allah ya ba mu sa. mu yawaita masa salati mu so masoya sunnarsa mu karanci sunnar mu yi aiki da ita mu yada ta cikin al'umma har hadisi yayi annabi addu'a yake ga wanda ya isar da hadisi daga mutane yace nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha wa rubba muballighin aw amin sami yace Allah haskaka fuskar mutumin da ya ji magana ya kiyaye ya isarwa wanda bai ji ba ta yi wani lokacin wanda aka kai masa ya fi kiyayewa fiye da wanda ya ji din ko ba haka bane to in ka ji hadisi ka isar ballighu anni walau aya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah Allah ya aiko manzansa ne don mu bi shi sai Allah madaukake ce illa yuta'a bi idnillah din li yuta'a don annabi aiko shi ne don abi shi bi idnillah kai da zaka bi annabin ma ba zaka bi ba sai da izinin Allah an fahimta saboda haka in kaga ka fahimci ina tauhidi yake ka fahimci ya menene sunnar annabi ta gode wa Allah zaka ba tun kaho zaka yi ba a yi mun gama a yi mun zama wa ya ce maka ya yarda da aikinka me ka gama me ka karanta wani ilimi kai aiki ba Allah ba zai karba ba sai da ikhlasi ko ka dace da sunna din sai da ikhlasi ba faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih dole sai da ikhlasi da dacewa da sunna kuma ko ka dace da sunnan ai akwai abin tsoro tun da kana raye ka bari sai ka mutu akan sunna tukun kai murna akwai fitintunin zamani ko kuwa na wai da da ana zuwa wa'azi da su karatu karantarwa sunna ina ne sun zo suka noke suka zama 'yan duba wani neman abin duniya ya kwashe shi ko sallar jami'i ba zai yi ba saboda haka duniyar abin tsoro ne to in wanda ya shiru bi idinin lahi sai da izinin Allah ne ga wanda ya shiryo din in kaga ka shiryo, ka gode wa Allah ka roƙi Allah ya ƙara maka shirya Allah ke ce walau annahum da a ce su wa'annan mutane da suke wa'annan kai kawo izzalamu anfusahum yayin da suka zalunci kawunan su maimakon su je gun wani suna neman hukunci ja'uka sai suka zo maka kai manzo sallallahu alaihi wasallam suna masu ikrarin zunubansu fastaghfirullaha suka nemi gafaran Allah Allah ya yafe musu wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ne mun musu gafara a wajen Allah da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima da sun tadda Allah mai yawan karban tuba mai yawan jin kai subhanahu wata'ala kenan wannan idan mutum yayi laifi ya istighfari in annabi yana raye bayan ka istighfari kana zuwa ka nemi annabi yayi maka istighfari ya roƙon maka Allah domin addu'a safiyayyar addu'a ce shi yasa annabi in zai yi sallah akan masu bashi da fari yake ba zai yi sallah ba me yasa saboda sallar sa ce to ne hakan na addu'a sa akan ka karbabbiya ce saboda haka zaka zo ka nemi addu'a yayi maka ka duba irin yadda yawa su ibnu abbas addu'a su abu huraira abu huraira da annabi ya masa addu'a tun daga rana bai sake manta hadisin annabi ba haka abdullahi dan abbas da annabi ya masa addu'a haka ga sunan sahabbai Ali ibn Abi Talib idansa yana ciwo a da aka kira shi annabi masa addu'a take ya warke Abu Qatada sa har ya fita kullun idan bayan idan ya fita yana lilo annabi ya kama ya sa sai ya zauna ras yana gani kuma ba irin na roba wanda ake cire a wanke ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam neman addu'a a wajen shi neman ceto ne shi yasa yace wadda annahum izzalamu anfusahum da ce su lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka da sun zo maka fastaghfirullah kaga asalin kenan su su nemi gafara a wajen Allah sun yi ikrarin cewa sun yi laifi sun yi nadama da su ba su yi laifi ba su tabbatar da sun yi laifi ba sun yi nadama ba ko annabi ya nema musu gafara ba zai shiga ba me yasa Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam eh, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum sawa'un alaihim astaghfara lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir lahum me yasa su din ba su yi nadama ba ba su yi istighfarin kansu ba ba su ga cewa sun yi laifi ba to nau annabi ba zai musu amfani ba amma kana so annabi ne ma gafara to kai din kana kai nadama ka saukar da kanka kai istighfari ka zo wajen shi kana mai nadama kana itirafin laifinka annabi ya ce Allah gafarta maka an gama to fa wannan zuwa wajen annabi din yaushe annabi yana raye ake magana don wasu har yanzu suna cewa ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul sai su je kabarin masu sallallahu alaihi wasallam zai ya rasulullah ka nema mana gafara a a wannan ya saba wa sunna shi yasa anan malai ke cewa wa hadha al-maji'u ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mukhtassun bi hayatihi zuwa neman eh, annabi ya nema maka gafara ya takaita ne a rayuwarsa liyanna siyaqa yadullu ala dhalik tsarin jerin ayan yana nuna wa ga haka Allah yana magana da annabin ne Umar wa marsalami rasulin illa li yuta abidin walau annahum idzalamu amsam ja'uka annabi yana raye sannan kuma likauni istighfar min ar-rasuli la yakunu illa fi hayatihi neman gafaran annabi zai kasance ba sai yana raye wa amma da mauti amma bayan ya koma ga Allah fa innahu la yutlabu minhu shay'un ba a neman komai daga annabi bayan ya koma ga Allah sai dai ayi masa salati ayi tawassuli da salatin da aka yi masa sai dai a nuna wato a so shi ayi aiki da sunnansa ayi tawassuli da son da ake masa zaka ce ya Allah ina so ka bani kaza don son da nake wa annabinka son annabi ibada ne an gane لوجدوا الله توابا رحيما نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما Allah maɗaukake ce falawar rabbika ina rantsuwa da ubangijin ka ya kai manzo sallallahu Alaihi wasallam la yu'minuna ba za su imani ba hatta yi haƙƙi muka har sai sun sanya ka ka zama mai hukunci fi ma na bainahum cikin abin da ya faru tsakaninsu idan kai hukuncin kuma sun mala ya ji dofi an kusa yin harajan sannan ba za su samu wani kunci ba a zukatansu mimma ta game da abin da ka yi hukuncin bayan haka wa sallimu taslima su sallama sallamarwa su mika wuya su karbi abin da kai hukuncin. fala laɗin na malamai suka ce <clears throat> fadin na istinaf ne fara magana wasu suka ce atib ne laɗin ya zo ne saboda tabbatar da korewan abin da suke fada laysal amru kama tazumu lamarin ba yadda kuke fada bane wasu suka ce za'ida ne litta'kidi wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka wa din ya zama harafin rantsuwa kenan rabbi rantsuwa da aka yi da ubangiji subhanahu ta'ala. wato Allah ne yake rantsuwa da zatinsa ba haka bane ina rantsuwa da ubangijinka ya kai manzo san abin mai girma ne la yu'minuna ba za su imani ba Allah sai da ya rantsuwa ya kore imani daga su waye wa'inda idan wani abu ya faru suna kawar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su je suna hukunci da ra'ayinsu ba za su yi imani ba hatta hakimuka har sai sun sanya ka mai hukunci haka man bai bainahum su sa ka mai hukunci a tsakaninsu wannan kenan a takim din yana kamar makamar islam ne wato idan mutum shi musulmi ne to zai zai nemi hukunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace fi ma shajara bainahum game da abin da ya faru tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai sannan kar su samu wani kunci a zakatansu game da abin da kai hukuncin nan wannan kenan korewan hukuncin nan yana makamin imani wanda yana da imani in annabi ya yi hukunci ba zai ce bai masa ba zai ce haka yake so ko ba daɗi shi nake so Ya sa wasu wani malami yake cewa shi wata sunna yake so ya aiki da ita har yanzu bai samu ba wato ya je gida ya yi sallama a ce masa ka koma eh? ka koma ne wani amin kila da kuma rijin farji ne ai hadisi ya nuna an yi sallama sau uku ba ka koma to ka yi sallama ba an sa ka koma to a ce ma ka koma din nan ma in ka yi aiki ka an gaya maka sai ka ji daɗi alhamdulillah yau an ce in koma na koma dama yau in ka zo gidana na ce maka kai ka koma ba zan ganka yau ba cin kilayen wazi maganganu da zai biyo bayan allah kadai ya sani to kada a samu kunci inda abin shari'a ce in mutum ya faɗi abin da addini ya tabbatar a yi haƙuri sai dai mutane sukan bambanta wajen salon magana wani zai magana a harshen hikima wani zai magana a harshen mai kaushi wani zai magana irin na gaggawa na sabon balaga sai a yi haƙuri لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سنن سسلم رسميك ويا وأن ينا مقام إنسان كان الله مدوك كيتي ولو أنا كتبنا عليهم da a ce mu mun rubuta musu ma'ana mun wajabta musu anan Allah yana so ya nuna mana cewa ayyuka na ibada na addini ba abu ne mai kunci ba ba mai wahala bane da ya dora mana mai wahalan da ba za mu iya ba shi ne yake cewa da mun ɗaura musu su nan mutanen a ne kutulo an kusa ku da mun ce da su ku kashe kawunanku ku yi ta haduwa kuna ta kashe juna a yi kurju min diyarikum ko kuma ku fidda kawunanku daga gidajenku duk wannan musibu ne Allah ce ma fa'aluhu illa kalilu minu ba wanda zai cikin su sai 'yan kada dama a ce haka din shine bin Allah balle ma a ji ba a faɗa ba kamar yadda aka cewa bani Isra'il. اقتلوا انفسكم ذلك خير لكم ان بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم يا انكم ظلمتم انفسكم نعم فاقتلوا انفسكم ايوه تو ده سو الله يمس دون عقوبه شيء ce yadda suka kashe annabawan Allah Allah ya hukunta su da suka kashe kawunansu to amma al'umma saura da a ce Allah zai ɗora musu cewa ani qutulu anfusakum da a ce ku kashe kawunan ku shine addini aw yukhruju min diyarikum ko ku fidda junanku daga gidajensu ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba su aikata wannan ba sai dai yan kadan daga cikin su to tunda wancan mai nauyin ba daura muku ba da an daura muku ba za ku iya ba to yanzu mara nauyin da aka daura muku din to ku iya yin sa mana shi din shine Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih ko da a ce su sun aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi da kana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqim Wani abubuwa guda hudu suna tabbata ga wanda ya karbi wa'azi wala annahum fa'alu ma yu'aduna da sun yi aiki da abin da aka yi musu wa'azi me wa'azi wa'azi shine karantarwa wa'azi shine wato shiryar da mutum bayyana wa mutum hanyar da alkhairi ta fuskar kwadaitar da shi da bayyana masa hanyar sharri ta fuskar tsawatar da shi yau zan yi muku wa'azi akan me akan aljanna aljanna ga irin ni'imanta ga dadinta ga abin da ke cikinta ga waɗanda suke shiga ga siffofinsu aiki kaza yana shigar da mutum aljanna wannan wa'azi ne yau kuma wa'azi akan wuta sunayen wuta da zafinsu da yadda Allah ya halice ta da abin da ke ciki da yadda ake hura ta da kuma ayyukan da za su sa mutum ya je wuta wannan wa'azi ne al'amur wannan hayo al'amur bil ma'aruf wannan hayanin wannan wa'azi ne walau annahum fa'alu ma yu'adun da sun aikata abin da aka musu wa'azi na addini a kaɗaita Allah wajen bauta a tafsayawa na ƙasa a girmama na gaba a yi adalci wajen saye da sayarwa da sun yi aiki da su lakana khairan lahum da ya fi alkhairi gare su wa ashadda tathbita kai kenan idan ka saurari wa'azi ka yi aiki da shi na farko akwai alkhairi gare ka daga Allah wa ashadda tathbita ka samu tabbaci akan sunna ta tsayuwa akan addini don kana aiki da abin da aka yi maka wa'azi da shi daga Allah daga manzo sannan kuma samun lada mai girma wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima ga lada mai girma daga Allah garanti ne Allah ne maka alkawari in ka ji wa'azi ka yi aiki da shi abu na hudu shine shiriya zuwa tafarki madaidaici wala hadainahum siratan mustaqima da mun shiryar da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici shine siratal lahil mustaqim الذي أنعم الله عليه عباده الصالحين نعم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً akan wannan aya wa man yuti illaha war rasula ibn jarir ya kawo daga sa'id ibn jubair yana cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ransa a bace haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya fulan mali araka mahzunan wani ya ina ganin ka ranka a bace sai yace ya nabi allah shay'un fakkartu fi wani abu ne nake tunani akai annabi yace menene shi sai yace nahnu nabdu alayka wa naruh mu muna zuwa maka da safe muna zuwa da yamma wa nanzuru ila wajhika wa nujalisuk muna ganin fuskar ka kuma muna zama da kai ya rasulallah. wa gadan turfa ma annabiyyin gobe a kiyama ko mun shiga aljanna kai za a daga ka cikin annabawa wala nasilu ilayka ba za mu iya samun ganin ka ba aljanna falam annabi sallallahu alaihi wa sallam shay'a annabi bai mai da komai ba hatta nazala jibrilu bi hadhihi Aya, sai da jibril ya sauka da wannan aya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النبي عليه الصلاة والسلام سي wannan mutum yana masa albishir ga abin da Allah ya fada wa man yuti illaha war rasula duk wanda ya Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'atullahi fi ma cikin bin Allah cikin abin da ya umarni da abin da ya hani bin Allah cikin abin da ya umarni ka aikata shi yadda ya shar'anta bin Allah cikin abin da ya hana ka nisanci wannan abin da ya ce kada kai haka bin manzo sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa shinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shara in ka ce ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ka bi abin da ya umarni ya ce kai kai ka gaskata shi cikin labarin da ya bayar daga Allah kada ka ce wannan hankali ba zai dauka ba a'a hankalinka ba a neme shi ya dauka ko kare dauka ba yadda aka ce kai sannan kuma wato nisantan abin da annabi ya hana wacce na ma'an hunaha wa zajar sannan kuma kada ka bauta wa Allah sai da abinda annabi ya shar'anta wa Allah yi Allah illa bi ma shara to duk mutumin da ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wa'annan mutane Allah ya ce fa ulaika to wa'annan masu biyayya ga Allah da manzo ma alladina an'ama Allahu alaihim suna tare da wa'anda Allah ya musu ni'ima ni'ima cikakkiyar ni'ima ni'ima ta aljanna shi yasa yace minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wannan shine kamar fassaran siratal ladina an'amta alaihim na suratul fatiha Allah ka shirye da mu zuwa tafarkin wa'anda kai musu ni'ima a can ba ba ambace su ba amma anan in kana so ka sani sai ga sunan alladhina anama Allahu alaihim sune annabawa zababbun Allah wanda Allah ya zabe su ya aika su zuwa ga bayinsa wasiddiqina masu gaskiya wanda suka zabi gaskiya a halin dadi da rashin dadi abin zai musu kwanciyar hankali zai tada hankali su inda gaskiya ce shi za su zaba wannan shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa sannan kuma wash-shuhada da shahidai shahidai su ne waɗanda aka kashe su wajen ɗaukaka addinin Allah shi wasu shahidan ma akan gadon su suka mutu amma shahidu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi duk wanda ya roki Allah ya bashi mutuwar shahada to Allah zai kai shi matsayin shahada din ko ya mutu akan gadon sa. ka dinga roƙon Allah ya arzuka ta ka da shahada kada ka ce ah, ina ce shahada ai zan je a kashe ni ne a'a annabi ya ce ko akan ganin ka ka mutu in dai ka roki Allah da gaskiya Allah zai baka darajar shuhada wa shuhada wa salihin da kuma bayin Allah salihai waɗanda suka ta Allah wajen bauta suka bi tabarkin wato manzanninsa Allah madaukake ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla a ce waɗannan su ne abokan tafiyanka a ce annabi ne shahidi ne salihi ne waye su ne abokan zamanka a gidan aljanna ai ka gama Allah ya ce to zalikal fadlu min Allah wannan fa abin da suka samu nan fa falala ce daga Allah kyauta ce daga Allah ya wafaka su Allah ya datar da mu gare shi Allah ya ce wakafa billahi alima Allah madaukaki ya isa ya zama shine masani ga dukkan halaye da bayansa suke ciki na'am يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر مفرق فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khudhu hidrakum ku ɗauki tanadinku alhidru shine kariya yi kaffa kaffa ka shirya kullum ka zama kana jira ko da ta taso wato ma'ana ku shiga taitayinku kada ku yi sake wannan shine khudhu hidrakum ya amuru ta'ala ibadahu mu'minina bi ahdihi dirhim min i'dadihim alkafirin min a'daihim alkafirin daga makiya kafirai wa hada yashmalu al-akhdh bi jami' al-asbab dukkan asbab wannan asbab din da zaka yi amfani da shi don ka kare kanka daga makircin su na neman ilimi ne dole kai karatu ba za ka zauna ku ba ku yi karatu ba ba ku sa 'ya'yanku cikin fannoni ba sai ka ga wasu ne suke muku aiki in ka je kai ne sai ka zama ɗan kallo a'a ku yi karatu duk wani fannin da ake bukata a cikin al'umma ku yi karatu saboda ku kare naku daga kaskanci sannan kuma ku zo hijirakum kar ku zama kasalallu masu ci a kwanta a ci a sha a kwanta a ci a sha a ana motsa jiki ana tsalle-tsalle eh? ana ko frog jump ko a yi irin zagayen fili din nan ko bayan sallar asubahi a dan motsa jiki a zama dai kuna da nishadi kada duk wani abin da zai faru in ana bukatan karfin ku ana bukatan tunanin ku ai hankali kyakkyawa ma kace alaqul salim fil jismi salim ne sai jikin yana da lafiya hankalin zai zama wasasshe wanda zai kaftarin abubuwa in tunani ya zo zai fusgo amma kullum kana zaune kai daga benci daga yamman da hanya da zuwa gabar da hanya sai ruwan sanyi yanzu wani ya ajiye kankara ana Allahu akbar kankara gugugugu ya zuba a ciki sai mai kuma sai miƙe yana shafan ciki yaushe za ka yi sallah mai kyawu ku zo hidira kuma na ku yi zama kuna cikin shirin ku wajen motsa jiki ne wajen tonon rami ne na handa lokacin in ana yaƙi ne ku tona rami kar a zo a abin nan ɗinku a ku sa waɗanda suke dusa ido akan hanyoyi akan lungu-lungu suwaye suke zuwa suwaye suke tafiya in wani ya zo zai aje wani ba masallaci leda ne jaka ne wa me wannan ka cire waje eh khudu hitrakum ba kawai kenan ni zulub zulub ba ni da sani kawai in shiga ba ruwana ni tinda ba ni ne ba ruwana a'a ku sa ido a irin wannan lokacin a sa ido kowaye kuma ba yaro ba tsoho kana cewa tsoho ne ashe an an saye shi kana ce yaro karami ne yanzu jiya da aka kama yara suna satin takarmi ba wanda ya kai balaga cikinsu abin ta kai ce subhanallah wai mata ne a gida suke sa yara su zo su saci takalmi su kai musu su saya haji lalaci da aka kama wasu yaran da suka kai suka nuna matan da suke sayan takalmin a wajensu takalman sata lalaci har ina da ku shiga taitayinku ku kuna shiri ku zama wayayyu ko baka sa hankali sosai ba a zahirin tunaninka yana wajen kuma wanda baya da gaskiya kun yi ido hudu insha Allah kashi hamsin cikin ɗari na plan din ka rusa shi kuma da dagewa da addu'a mu ku zuhi zirakun namu na yanzu ta dagewa da addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم wannan addu'a dole ne addu'a shine makamin mu ba mu da wani makami sai Allah shi ne ce mu roƙe shi zai ansa mana amma yi jibin mutarra idan da'a saboda haka mu dage da addu'a hudu hidraku in an ce ku zo ku fita to famfiru ku bacin ku fita tawaga tawaga arabe arabe a winfiru jami'a ko ku fita gaba ɗayanku in an ce ku fita dama kuna jiran umarni ne in an ba ku umarni ku fita don ku kare addininku ku kare kawunanku ku kare jama'arku to waje lokaci ya yi aka ce amma fa ya yafi daɗin tashi wa inna minkum laman Allah yace cikin ku akwai wanda suke kawo muku kasala la yana shi ne wato wanda yake ya tasaqal anil jihadi masu nauyin jiki ga jihadi ko su ne da suke kasalan fita din ko kuma suna kiran mutane in kun je ma ba za a yi nasara ba gara kun zauna a gida sai Allah madaukake je masu irin wannan halin fa ina asabatkum musiba idan wata musiba ta same ku a wajen jihadi qalu sai su ce qad an'ama Allahu alayya ni kam Allah ya min ma barka idlam akum shahida shahidatan da majina halaci yakin ba ni kam na tsira kaga munafiki kenan amma kuma in asabakum fadlun min Allah idan wata falala ce ta zo muku daga Allah kun yi nasara ba tare da kun ji ciwo ba kun zo da ganima mai yawa me zai ce la na sai ya ce mako ya laitani kuntu ma'ahum ina zuwa la na ka allam takun dana jumla mutarada ne wato ka allam yana kuma wa bainahum mawadda wannan magana Allah yana fito da abin ne don mu gane kar ku yi mamakin magana sai yasa Allah ya ce kamar ka ce ba wata kauna ba wata sayayya tsakaninku sai ce ya laitani kuntu ma'ahum kai tona ina ma da ina tare da su fa za fauzan azima da ni ma sai in rabota rabo mai yawa da suka yi da kaga da in mutuwa ne zai ce barka amma yanzu kun yi nasara to sai ya manta da wancan din sai yazo yana faɗin wannan wadah da mu ya gafarta mana ya gafarta يدا mu da تمنا mu kasar mu Allah ya wanzar da lafiya cikin cikinta bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya biya mana ko wanda suke neman addu'a saboda auren ƴaƴansu Allah ya ba su mazaje na gari mazan Allah ya ba su mata na gari masu ɗema in suna da niyya Allah ya ba su ikon karawa masu biyu in suna da niyya duk dai sai da niyya ko innama al'amalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته